Hausawa Top TV tashar al'umma. Ku masu neman maza 'yan luwaɗi sai dai ku tarfe mana akawun ɗin Instagram ɗinmu amma ba za mu daina gaya muku ku ba Allah ba. Zifriti ta shiga rigimar 'yan luwaɗi da Adam Ezanku. Minista Dr. Isa Ali Fantami ya ce ya fi ɗaukan Kiristoci aiki akan Musulmai. ya yi wani ƙarin haske a dangane da sako shi a gaba da aka yi akan cewa yana da alaƙa da ƙungiyar boko haram Mai saurare gyara zama domin jin cikakken waɗannan rahoto da muke ɗauke da su. Amma kafin nan, dala ku gula mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararwa domin haka ne zirin gaba ku damar samun labaran mu da bidiyoyinmu a koyaushe. Ga cikakken rahoton. Idan ba ku manta ba masu sauraronmu, a jiya muka wallafa muku wani ra'ayi na wani rahoto da wani ɗan jarida ya bayyana akan cewa yana kyautata zaton wallafa bidiyon sukar masu ɗabi'ar neman maza wato luwaɗi da adam zango ya yi shine dalilin da ya sa aka yi masa wannan bita da ƙulli aka rufe masa angon instagram ɗinsa wanda kuma zahiri adam a zangon ya wallafa wata lakca kwanakin baya ta shek abdallah usman gadon kaya da yake ƙalubalantar masu ɗabi'ar nan ta luwaɗi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 aka kai azumi na farko akwai wanda ya neme ni idan wani ne ya faɗa min yana wannan ɗabi'ar yana wannan aikin wallahi azum ba zan yadda ba Allah ya sa mu gama da duniya lafiya da furitin ta yi tagin ɗinsa ta ce lahi. haka zalika real prince abdalla ya ce hmm in dai akan faɗin gaskiya ne to sai dai ku ta mana hakin ɗin wallahi kuma ba za mu daina ɗora tunatarwa ku bi Allah ku tuba zuwa hanyar Allah. Hanyar neman maza ba hanya ba ce. Allah ya shirye ku in za ku shiru in kuma ba za ku shiru ba to ku sani Allah shi ya san yadda zai yi da ku. Amma ba za mu daina gaya muku ku bi Allah ba ya ku 'yan neman maza. Zifiritin Egen ta kuma tagin ɗin shi Real Prince ɗin inda ta ɗaga hannaye ta masa jinjina. sai dai ko a sashen tsokaci na bidiyon da muka wallafa an yi ta wata muhawara kan wannan batu inda wasu ke ganin hakan tabbas yana faruwa in har ka taba in har ka taba wayannan mutane a shafukan sada zumunta za a iya rufe maka shafin domin yawancin shafukan sada zumuntar nan na turawa ne kuma a ƙasashensu wayannan mutane ne kamar kowa sun ba su 'yancin rayuwa don haka a su taɓa su kamar saba doka ne maganganu marasa daɗi a kansu za su iya kallonsa a abin da suke kira hate speech wanda har ta ba da misali da wani fasto da aka rufe masa youtube channel saboda ya yi wa'azi a tasharsa ya soke su inda wasu kuma ke ba da misali da malamai da dama da ke wa'azi kan wannan ɗabi'a kuma ana yaɗawa a shafukan sada zumunta ba a rufe shafukan ba musamman datti a salafi wanda ya yi ƙaurin suna a facebook wurin caccakar waɗannan mutane ba a taɓa jin wani abu ya faru da shi ba da sauran dai misalai to koma dai iya abin yake allah shi ya bar wa kansa sani muna dai ƙara neman tsari da waɗannan mutane masu wannan ɗabi'a ta neman maza. To, biyo bayan zargin ta'addanci da ake yi wa Isa Alifan Tami an binciko wasu maganganunsa na waɗanda suke nuna goyon baya ga ƙungiyoyin alka'ida da bayanin da ya yi na neman a daina yi wa 'yan boko haram kisan kiyashi. a farkon a farkon bullarsu inda har ya nemi a ba su kariya kamar yadda aka yi ga 'yan ta'addan Niger Delta da kuma wata magana da ya yi kan kisan da aka yi wa musulmi a yarwan shandam da sauran maganganu da suka kafa hujja da su. Ministan sadarwar Dr. Isa Alifantami ya bayyana cewa maganar da ya taɓa yi a kan ƙungiyoyin taliban da alka'ida ba a fahimce shi ba ne ya kuma ƙara da cewa mafi yawancin maganganun da ake kafa hujja a kansa da su ya yi su ne tun da ƙuruciya yana ɗalibi a jami'a ya kuma janye kalamansa da ya nuna ba shi da alaƙa da wata ƙungiya ko goyon baya na wasu 'yan ta'adda inda ya ce ya mafi ɗaukar kiristoci aiki a kan musulmai don kuwa direbansa da mai taimaka masa na musamman da sakatarensa duk kiristoci ne ya bayyana haka ne a ganawarsa da fifil gazette inda ya bayyana cewa sunan direbansa mai kefi wanda kuma kirista ne mai rike da addininsa da kyau ya ce hakan kuma sakatarensa mrs nosu kirista ne sai kuma dr femi wanda shi ma kirista ne da ke aiki da shi a matsayin mai taimaka masa na musamman ya ce da baya son kiristoci ba zai ɗauke su aiki ba ya ce yana ɗaukar kiristoci aiki fiye da musulmai saboda yana amfani da ƙwarewa maimakon ƙabilanci da nuna bambancin bangaranci dr shak isa Tamin ya ce bai taɓa goyon bayan ta'addanci ba kuma yakan yi wa'azi akan a guje su sannan kuma ya yi kira a yi zaman lafiya tsakanin mabiya addini daban-daban tuni dai jaridar da ta fara wallafa wannan labari akan ministan suka janye kalamansu amma fa wasu ƙungiyoyi a kudu sai ƙara rura wutar suke yi inda suke ta ƙoƙarin zaƙulo dalilan da za su danganta shi wato shisar dr isa alfantami da wancan ikirari inda har sun fara kira da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kore shi ko ya sauke shi daga mukaminsa na minista da fatan kada allah ya sa su cika wannan buri nasu. A nan kuma duhu ne ke dukan duhu ko in ce sata ce ta saci sata wasu hukumar wato hukumar 'yan sanda ce a kano ta yi nasarar kama wasu matasa da ke damfarar barayi inda suke zuwa da wani salo wajen damfarar barayin na zaune masu siyan kayan sata kamar yadda za ku ji salon daga bakin waɗannan masu satar ga bidiyon da ku kalla. wato nagari na kowa na fada da sintiri da kuma aiki kafada da kafada tare da al'umma ubangiji allah ya bamu nasara waɗannan matasa da kuke gani wani sabon salo ne na damfara da kuma satar wayoyin mutane da suke yi wanda ubangiji allah maɗaukakin sarki ya bamu nasara muka kama su to ga su dai za ku ji daga bakin su me sunanka abdul nasir shekarunka nawa takwas a ina kake da zama to ga kada abubuwa a hannunka menene waɗannan waɗannan su ake wa mutum wayewa na'am su ake wa mutum wayewa an shi mutum to ba mu labari ga wannan menene na farkon nan wannan ta takalmi kuma to wannan fa waya ce wannan ta gaskiya ce to daga sama ka bar labarin ya kuke yi yadda ake yi wannan dama za a zo da ita a cikin leda ita ta takalmi kenan eh, dama tana cikin leda eh. aka zo za a tambaye ka wannan tana aljihu kenan eh, Allah sai da wannan ma sato ta ne wato za ka gaya mutum za ka sayar sato akwai. idan daga sama haka daga sama cewa ni ma sato ta ne mm, daga dai ka ce ina ce to nawa zan baka ka ce nawa zan baka ka ce dubu goma wani dubu biyar wani dubu baka kana fara musu ka sata ce eh ka gaya musu sai ce to ya yi nawa kawai sai ce to ya ra'ayi kure ta wani ma da kanshi zai ce a kure inda ce ta sata ce eh sai a ɗauko da wannan sai a sa sai a sata a cikin naira aka sata a cikin naira sai a ce ko da yake ma kawai ban siyan ma bari in je in kawai abu sai a bai da ita ji kuɗi a wani zata ne sai a ce ko da yake kawai wa mu kusan kai ma ka je ka siyar ka sai a baka wannan wacce ake ɗaukowa kuma daga baya wannan wala wala kenan sai a ɗauko mara kyan wato sata ta saci sata to bayan wannan damfarar da kuke ya ake kuke samun wayoyin kuma haka kawai muke su wayoyin a ina kuke samu su a hannun mutane ta yaya wayo muke musu to ta yaya kuke musu waya ta yadda na gaya ma yanzu a yanzu wannan ai wadda kai mar zaka sayar wa mutum ne ko eh, sai a sayar da kai sai mu ce mai in kuma kana da wata ma ko karama ce zaka iya hada mun ka cika mun ko 500 ce ko da sai ce to ina da ko London Miss ko wata da haka sai ya bayar sai ya to kai yanzu irin wannan damfarar eh. wannan wayoyin satar kun sace kamar guda nawa za ashirin ashirin eh. ya kake yi da su wannan muke siyo ina yake nuna mun shi ya sunansa sunan shi dan tela dan waye dan tela to shi kuma wannan mai baka rigar wace shi kuma wace rawa yake taka a ciki to mai mashin ba mu labari a sunanka saifullahi ba mm. shekarun ka nawa to kai me kake yi ina mashin da kake mm. mm. da kafi mana suka je suka wannan aiki nawa suke biyan ka me suke wani aiki suke yi abin takalmi suke bawa a matsayin ka sani kuma mu kake daga su to malam ya sunanka shekarun ka nawa to ga ka ban fai me kai babu labari wace irin waya ce dan da nisa kwanan no ka siya to wace irin waya ce siyar maka eh ya ya samu ta satowa ya gaya ma satowa yi ya gaya ma kuma ka siya to me yasa eh to ka sai waya a gurin ya kai guda nawa a to kuma ai abin naku ya bambanta kai wayoyin da ka siyar masa guda nawa ka siyar masa guda bakwai yaushe da yaushe da yaushe eh, to ka kai kimanin kamar yaya tsawon yadda kake wannan abubuwan ba da da ne wasu wata ɗaya wata to alhamdulillah kamar yadda kuka ji wannan dai ba karamin nasara ba ne wato kama wannan dandan fara da muka yi wanda bayan ya sato waya kuma ya amfani da wayar ya karbi kudin mutane ba su wannan To kamar yadda kuka ji dai, babu shakka waɗannan rahotanni da muka haɗa muku inda da farko kuka ji zifiriti ta shiga wannan rigimar wadda aka ce 'yan luwaɗi ana tunanin su ne waɗanda suka jawo musabbabin rufe akawun ɗin adam izango na instagram inda ake ta ya maɗiɗi ake ta cece kuce akan wannan abun inda jama'a dama suka ce inda hakan ce za ta sa a ringa rufe masa akawun da sun taɓa masu neman maza to fa ba za su daina ba haka zalika kun ji inda dr isa alban tami ya barranta kansa ga waɗanda suke cewa yana da alaƙa da ƙungiyoyin ta'addanci a ƙasar nan. inda ya ce dukkan kalaman da ya yi fuskantarsa ne ba a yi ba hasali ma ya fi ɗaukan kiristoci aiki a kan musulmai sai kuma rahoton ƙarshe kamar yadda kuka ga wannan bidiyo inda waɗannan barayi kuka kalle su dukkan su samari ne abin takaici da fatan allah ubangiji ya shirye su ku dangula mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa a wannan tasha ta mai kama ku labarai da dumu da mu ba gaggautawa mun gode masu sauraro